Wasu ‘yan bindiga sun hallaka sojojin Najeriya guda ashirin da ɗaya tare da jikkata wasu jami'an tsaron da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa ‘yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan ɓauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da kuma wushishi duk a jihar Niger. A daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana ‘yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar litinin dinnan yan bindigar sun hallaka sojoji goma sha uku yayin da tsakiyar ranar litinin dinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda takwas. Guda ashirin da ɗaya kenan ga goma sha uku ga takwas. Kuma duk a yanayi na kwanton ɓauna. Duk a wani yanayi na kwanton ɓauna. Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan ‘yan bindiga a ƙauyen Kundu da ke dab da garin na Zingeru, har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi. Lalle sakamakon haɗuwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta shine bude ya kama mu hannu ya karya mu hannu. Ku kun ga barayin nan kun tada tada su ne? Eh mun gan su ido da ido. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su. Duka komandojin sojojin. Duka komandojin sojojin. Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Da mu aka soke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya don ina mai tabbatar maka da cewa asibitin muka kwana. To me kuke so hukuma ta yi? Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro. Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru ya buƙaci kai agajin gaggawa a kan wannan al'amari. Su kasan hilani dama su riga sun san cikin daji. Su ko sojoji baƙi ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga duhu. Su ba za su iya sanin wurin ɓoyon barayi ba. Shugaban ƙaramar hukumar rafi Alhaji Usman Kataku da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa. Wa'innan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma ibtila'i Allah ya kawo mana karshen shi da wuri. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai ba mu samu jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ba a kan wannan al'amari domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. shi ma dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman Gawu bai ɗauki kiran wayar da muka yi mashi ba. Daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda ashirin da ɗaya, a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin kaftin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.